الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت غرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا آتيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد غدا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاعا من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزيره في قلوبنا وقر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك ورزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا من لدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد آه، بسم الله الرحمن الرحيم آمنا آه، نا سورة التوبة آيات 80 دا شدة وإذا أنجل سورة أن آمنوا بالله وجاهد أن آمنوا بالله وجاهد وما رسوله آيات 80 دا شدة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 وجاهدوا مع رسول يستاذنك أولو الطاول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القائدين ردوا بأن يكونوا رضوا بأن يكونوا مع الخوالد وطبع على قلوبهم وهم لا يفقهون طيب، بسم الله الرحمن الرحيم wa idza unzila suratun idan aka saukar da sura ai da ifatu min alqur'ani wani yanki na jama'a ayoyi na alqur'ani shi aka ce ma sura ana aminu billahi bi ana aminu billahi cewa ku yi imani da Allah wajahidu ma rasulihi kuma ku jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa da naka ulul qawli minhum masu kudi daga cikin su sai su nemi izininka cewa ka ba su izini su zuwa jihadi ai zaune gina masu wadata nuna wanda daga cikinsu sai su nemi izininka don kada su je jihadi zaun gina minho, ai mina munafiki wa galu zanna na kuma alqa'idi na su ce ka bar mu mu zanna gida tare da masu zaman gida ba mu samu zuwa jihadin nan radu da an kunu ma sun yarda su zanna tare da masu zaman gida jama'a khalifa alkhalifa annisa'u mata allati yaqabna allati yukhallafna wayanda aka bari filbuyi cikin gidaje duna an yashuru ma dun hadin kada asalida ba tare da sun san sharrin da ke cikin wannan karkantaccen zama ba min sagarin na kaskanci wa hawanin da walakanci wadda ala a an sa ya wanda can su wayannan munafikai fahim la yafqahuna alkhaira su ba su fahimta alheri walau kanu yafqahuna inda sun kasance suna fahimta alheri la kuma fil jihadi min quwwa da sun rafi abin da ke cikin jihadi na ƙarhi wato da sun amfani da ƙarhinsu wal karama su shiga su samu ƙarhi da karama da ke cikin yaƙi wa baƙa'in karima su samu rayuwa wadda za su daɗe cikinta mai karamci wa ma fi takhallufi min da'abi inda ko sun san sharrin da ke cikin zaman na rauni wa mahana da walakanci wa fana'in da dimin da mummunar karewa to da ba su zanna ba amma da yake ba su sani ba sai suka ce da kansu a bar su zanna tare da masu zaman gida wato su zanna tare da mata wa yan maza sun kai ta mata aka bari cikin gida Allah ya ce lakinin rasulu لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم A'adan labu da wanzan lafiyar ta jari min tafiya lallabu, khalidai na fi ha Saliku ya sauka ta mazi. Lakinin Rasuluhu, sai dai shi ma zo wallafi na amanu ma a hujjawa yadda suka yi imani tare da shi a sahabar Nuhusus Karima masu zukata masu karamci. allazina tahammalu kalifar aƙida wayanda suka daure suka ɗauki lalurorin aƙida. to su kan ja hadu da sun yi jihadi da dukiyoyinsu wa anfusuhum da kawunansu wa addu wajibar imani suka ba bada da imani ya wajabta musu wa amilu bin rafa sun kai aiki da abin da zai ɗaukaka mutuncin su ce la tunalu bil qudi wanda ɗaukaka mutunci da daraja ba su samuwa da zaman gida dole sai da moshi wa ulaika lahum su to wayannan sabon suna da alkhairu fi dunya wal akhirah nan duniya da lahira fi dunya lahum izza nan duniya suna da girma wal ganima da kuma ganima wal kalimatu ulya da kalma madaukakiya wa bil akhirah a ranar lahira lahum jaza wal awfa suna da sakamako kamalalle wa riwanun min Allah da yarda daga Allah wa ulaika humul muflihun wa inna ne masu babban rabo alfa'izuna masu rabbanta da babban rabo a addallahu lahun jannati Allah ya musu tanadin aljanna ta jarimin ta hafi la'anharu Mulabe na gudana karkashinta khalidi na fiya an kaddara musu woma ciki zalikar fawzul azim shiga aljanna a da dawama ciki shine babban rabo mai girma Allah ka ba mu shiya wato min naili alkaramatul uzma wanda ya same shi ya samu karama mai girma da albarkar sunayenka Allah ka sa mu cikin aljanna amin وجاء المعذرون وجاء المعذرون من العرب ليوزن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كبروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون عرج إذا نصروا لله ورسوله ما على المسلمين من سبيل والله غفور رحيم to waja almu'azziruna wayanda an kawa uzuri wato masu uzuri ga su sun zo bai da game ta'i fil asali fa fil ma'ana almu'azzirin wayanda an kawa uzuri wa wato a waje al-ma'azuri ma'azuri na wato qira'atuhu shazza alladhina lahum uzurin maqbulun su wa'anda adda uzurin na shari'a ga su sun zo wa'anda suna da uzuri uzurin maqbulun uzuri karbabbe yamna'uhum an al-khuruj liqital wanda wannan uzuri shi ya hana su su yi ta zuwa jihadi su ba mina na ba lalura a gare su wanda ta hana musu hita a arabi cikin ƙauyawa al'arabu wato arabi shine jam'u arabi wato arabi mufradi al'arabu wato jam'i na arabi wa sukanul badiya sune masu zaman daji wa'anda addaji ja'u ila nabi ga sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam li uzana lahum fil qu'ud da abasu izni su zaman su da uzurihin saboda su suna da uzuri wanda shari'a ta yarda da shi ko abin da lahu to sai annabi da yaddi bai su sun ka wani uzurin su sai ce ya ba su izini to da munafikai sun ka gani a su ma sai suka ce to ai ga su wani can ba su kai ba su ma sai sun ka zuwa wa qa'ada alladhina bulla Allah wa rasulahu nan da suka karyata Allah da manzo ne fi ayil imani ga da'awar imani min munafiqil arabi cikin munafiqan larabawa su ma sai sun kai zaman su nuna maji'i sun ka ƙi zuwa lil i'tizari don su kawo uzuri to Allah ya ce ya san masu gaskiya ga uzurin su ya san wa'anda ba su da gaskiya sai tibul ladina kafaru minhu azabun ali wa'annan da suka kafirta suka ba da uzurin ƙarya azaba mai da daɗi za ta shahe su nan duniya kuma da lahira amma masu rauni masu uzurin gaskiya wa'anda ba su iya ta zuwa jihadi saboda uzuri to ba su da layyilai ta zuwa du'afai babu laihi ga masu rauni kashi yohi kamar wa'anda suka tsufa kwarai haka wala Allah marda ko inda ba su da lahiya kal'umi kamar makawo warra'uwar zamna da wa'anda ba su iya lalura komi wato abin nan rashin lahiya ya hana musu moci ko wani iri ba su da lahi idan ba su je jihadi ba waɗanda wala Allah lalina la mayan ma yunfiquna da jihadi haka nan waɗanda ba su samu abin da za su ciyar ba wajen jihadin wato babu abin da za su yi eh, lalura da shi su kai wajen jihadin to waɗanga waɗanda duk suna da uzuri masu rauni irin tsohi da mara lahiya da waɗanda ba su da abin da za su iya ɗaukar lalura zuwa wajen jihadin to ba su da harajin ba su da laifi ai mun ba su da zunubi fi takallufi an don ba su yi ta ba ba su da uzuri a ah, uzurin su karɓaɓɓe na ba su da laifi idza nasahu lillahi wa rasuli in sun yi nasiha ga Allah sun yi nasiha ga manzonai fi hali qu'udihim wato ga halin zaman su gida da adam al-irjafi ba su yawo da an ce ba ba su yawata suna watsa an ce an ba ai an ce kaza ai an ce kaza ba su yi wannan ba ai nakallan akabari ja ciro maganganu suna ta kawo waɗanda ba su da tabbas wato isaratul fitna don tayar da fitina Wata fili don sassauce mutane saboda kun san yawo da an ce an ce to yana ba mutane tsoro yana hirgita mutane kamar da kuka ganin wasu sai ka ji wani ma wa'azi ma ya kai amma ka ji yana ba da labari ai an tai gari kaza an kashe mutum kaza ai gari kaza an kone gari kaza ai an kano wani an kano wani to irin waɗannan miyagun mutane na wa'annan kun ga da wannan duk wanda an mai abin nan wanda biya jiya in mutum goma sun jiya da waya ba a samu mutum bakwai sun ji tsoro ba babu dalili ya sa mutane tsoro babu dalili maimakon ya samu sana natsuwa sai tsoro ya ka samu su hmm. to ai kun gani tun cikin ahadari kun karanta wa kawai bihi bi gairi haƙƙin shar'iyyin ba musulmi tsoro da haƙƙi ba na shari'a ba yana cikin manyan zunubai alkaba'ir waɗanda mai ahadari ya lissafta farkon littafi ne mai su mai watsa su bai kahirta ba saura kaɗan don ita alkabira kafirci shi abubbansu al'ishiraku billah shi ne babba to bai yi shi ba amma kanne ne na yayi saboda kun ga akwai haɗari kwarai da gaske ku bai yawo da an ce an ce in wani ya zo yana ba ku labari ai wuri kaza an ga jama'a kaza sun taho wai abin ba ku ji shi ba in wanda kuka yawa magana na kwaɗa mai wani ba daidai na irin waɗanda mun ganu kana su kana ta da hankalin mutane ba Allah zai isa musu gare ka fa to ku gaya mai in ya gane ya bari to in bai gane bai bari an ka mai sakamakon sai ku ga ya koma a yan gonar da ya dogara da ita sai ya taya nomi ko da yake zama shinkawa ta haɗi sai ba shi ya hau kai ne baɗi bai noma don bai daɗi Allah ya gafarta mana duk wasu abubuwa da kowa ganin suna faruwa Allah bai lalanta kowa irin wannan labari biyu yana cikin abin da ka talauta mutum ba shi ya hau kai ne ba musulmi tsoro ka ɗora ba su labari na ban tsoro kai baka iya ba da labarin farin ciki ba baka iya ba da labari wanda zai faranta mutane sai dai ka ba su tsoro wacce wasa shi la ya ƙwasu alan nasi illa amirun au ma'amurun hadisi yace ba mai zuwa yana ba da irin wannan kisoshi ga mutane sai shugaban al'umma ko ku wanda shugaban al'umma ya ba umarni wanda yake ciki shi wannan wani yana yake ciki bai cikin ko guda ko dan wuta ɗaya na Allah dai shi mana jagora duk wasu abubuwa da kuka gani wato duk daga irin haka nan na kwa ganin wasu sai ka ga kana dan da jari ne yana a kwana biyu sai ka ga ya zani na ƙarya na mana mai yawan su da na ƙarya na mana hmm, mai yawan su da na ƙarya na Allah dai shiga farta mana kuma shi muna jagora shi aka ce ma farfaganda makiya da iri ne na suka ta da hankalin mutane to shi mai watsa irin waɗannan kunga taimakonsa yake don haka Allah zai yi mai hukunci Allah zai hukunta shi wa da'atu lillahi wa rasulihi da'a daga Allah da manzo ne yana yana sassauce mutane daga da'a ga Allah da manzo ne yana sassauce su to kai da kake ji kaza ai shi wani da ce ai kaza ai kaza gare shi kaza kai ne a gare ka kaga bai yi yana kokari ya jawo mutane hana musu yi to irin wannan duk masu irin wannan dabi'un mai na hikan Allah kun ga wannan ayat wa bi targhibul ghazi bi da'atil imam cikin ta akwai tunata akwai kwadaitawa ga mai jihadi ya da'a ga jagora ne wa adam makalafati ya basaba ma jagora ne don dole ne a yi biyayya kamar a yi nasara ga jihadi to in dai ba su yi an ce an ce ba idan nasahu lillahi wa rasuli in sun kai nasiha ga Allah da manzo ne ma alal na bi zalika min sabilin to masu kyautatawa kan su babu hanyar da aka masu da laifi ai dariqul ma'akaza dariqul bil ma'akaza babu hanyar da za a bi a kamo su da laifi wallahu ghafurun lahu Allah mai gafara na gare su kuma rahimun ga mai tausayi na gare su fit tausati bi zalika da ya fada ga wannan yace mai uzurin gaskiya a bashi uzuri mai uzurin rashin gaskiya ka a bashi dama to ya Allah ya ghafurur rahim ka taimaka mana ka tausaya mana ka gafarta mana zunubanmu ka tausaya mana abubuwan da shari'a ka ba ta su to Allah ka raba mana su abubuwan da shari'a ka taka so Allah ka taimaka mana ka azama mu gare su kuma ka ba mana nasara to kun ji waɗanda ba su da lahi idan musu je jihadi ba to ga ga ƙari nan wala alal ladina idza wala alal ladina idza ma atawka li ta'amilahum qult la ajidu ma amilukum tawallaw wa ayunum قل تلا ما آملكم عليه تولوا وأعينهم تبيض من الدم يدنا الله يجدوا ما ينفقون ولا على الذين إن راوا أتوك كما باسو ليه سوء وأن لا أهدي سوما وإن إنسان توامك سوء جهادي سوء سنسكي gashi an hito amma ba su da dai abin hawa ba su da abincin da za su bari gida ba su da wanda za su ci nan gaba kun ba su da ko ba su aje ba gida ba su taho da shi ba kuma komi ba su da amma ga su hito to ta haya ko ba ta yi haka nan to su ma ba su da lahi ila ma a tauka in sun zo wurin ka kai jagoran ta haya da ta hamila don ka ɗauke su ila gazo zuwa wajen jihadi wa min sabatu min ansar mutane na guda bakwai cikin ansar wakila banu muqarrin ko kuma an ce banu muqarrin na baɗan min mazaina wani kabila na mazaina wakila ashabu abi musa al-ashari ko an ce abuka abu musa al-ashari ne kama fil bukhari kama wanda yake cikin abin nan al-bukhari kamar na hadisi abi musa al-ashari radiyallahu anhu qala arsalani ashabi ila rasulillah abokaina sun aike ni in ji abu musa al'ashari abdullahi bin kaisin abokai na sun aike ni ila rasulullahi zuwa wurin manzon Allah as'aluhu hamla hamlan lahum in roƙa musu shi ya tanada musu ya taimaka musu a ɗauke su su ce wajen jihadin nan wato sun zaƙo ƙwarai ba su ta gidan mutuwa ba ko ta tana laƙo mai fitan sai shahada Eh, eh, abin da in in roƙa musu annabi izhum ma'ahu fi al usra don suna tare da shi cikin yakin nan na tsanani na tabuka hiya gazwatu tabuka yakin tabuka fa qultu sai ni ce ya nabi allah inna asabi arsaluni lalle abokaina sun aiko ni ilaika zuwa gare ka da tahmilahum don ka dauke su annabi ya lalaba da mu bai ji ko dari ba ya lalaba hawa ne bai ji ko dari ba Yaddi ba bai ga wani mutum wanda adda ƙarhin da ka iya ɗaukar su ba wa ƙala wallahi la ahmilukum ala Ya ce wallahi ban iya ɗaukar ku ga wani abin da abin da zan ɗauke ku da shi da abin da zan ɗauke ku da shi to wannan magana da ya ci waɗi bai da tawallau sai suka dawo jawabu ila ai in sarafu sai suka dawo a ina wanta fidu ne na dunya to idanunsu tana malala da hawaye ai tasilu da al-dam suna ta kuka da tijawa ga aza ana gidan mutuwa kila duk a mutu ta a samu shahada ga su an bar su ba su da wanda za su yi su sai su kai ta kuka da tijawa na ta kuka hazanan saboda bakin ciki la ajra Allah ya jido ma yanfiquna fil jihad saboda dai ba su samu abin da za su za su ce bugirin wurin jihadi kun ga mutanen da Allah ya taimaki annabi da su kenan sun yi jin daɗi in za ana gidan mutuwa sun hijir daɗi bisa ga su yi aure a kawo masu amma yaran nan haka suke kamar da Khalid ibn da ya ambata Allah ya ce to waɗanda tun da dai sun yi niyya sun hito abinda za su yi umarni shi su kai babu. kamar yanzu a ce za ana wani jihadi mutane su hito ba su da kuɗin mota kuma babu mota kyauta su ko ba su da mota da za su ba su da kuɗin da za su hau mota to ba su da laifi sun yi abinda an ka musu don sun yi niyya kuma sun hito Allah ni bai nihe su da taya ba da bai ba su taya ba innama sabilu innama sabilu ala allazina yanzajuna qawmu aghniya uradu bi ayyakunu ma'a khawalif وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون yace irin waɗanda masu uzuri duk ba su da laihi inna masabilu dama inda hanya take wadda aka kama mutum da laihi ai at a abin na hanya almu'aƙiba muaqiba aka bi mutum da laihi wa ta bima wa ma lil mubalaga fi tawkid dan isa matuka ga tawkid lalit asiri ah, yace innama sabilu dama hanya alal ladina yasta'zinuka hanyar da aka bi a kama mutum da laihi alal ladina yasta'zinu naka ta tabbata ga wayanda ka neman izinin ka fit takallus da ka ba su izini su yi zaman su wa aganiya kuma suna da abin da za su yi ta yarda ga su lahiya lau ga su da halin ta suna da abin hawa kuma suna da kuɗin da za su yi lalura da su wa ma'aganiya suna da wadata radu da an yi kunu ma'ar kawalifi su sun yadda su zanna tare da wa'anda ka zaman gida wata ba Allahu ala qulubiha Allah ya sa tabi'i abin ruhi ya ruhe zakatansu ko hum la na su ba su ganewa wato idan Allah bai nuhi mutum da alheri ba bai gane alheri duwa da aka son ya gane alheri in Allah bai nuhai da alheri bai gane sai a ce mai bayani a ce mai bayani bai ganewa wanda ya ga an yi mai bayanin alheri ya gane alheri akwai alama alheri cikin zuciya to Allah ka taimaka mana ka kare mu daga sharrin mu. ya taziruna ilaikum ya taziruna ilaikum idza raja'tum يعتذرون عليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وظهر الله أملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. shi aiki na daga iga ƙa'ida sai duk wanda an ka ce ta wa mutum mai aiki alheri yake zuwa to in an ka dawo zai samu damuwa ta lullube shi an ka ce an ka dawo lahiya lau an ka samu alherin gashi ba da shi ba to ba zai ji daɗi ba cikin rai ne saboda haka gashi an riga an dawo daga wajen wannan yaƙi na tabuka kuma yaƙin da ba ya hasarar rayuka ba da yawa ciki ne saboda haka ana dawowa sai ga masu nema a ba su izini kar su ta yi sai ga sun iso ya ataziru na ilaikum fitafannus suna kawo uzuri gare ku Abin da ya sa kun ka ga mu kai ba kaza na ya faru kaza ya faru suna kawo muku irin wannan uzuri don ku yadda da su idza ya laifi in kun ka dawo wurin nuna gazo daga yaki to su mara uzurin nan na gaskiya waɗanda sun kai zaman su ba su da uzuri illa dai ya kasala. Allah ya ce kullahu ka gaya musu la ta'tazilu kada ku kawo uzurin komiya ko munafikai lan nu'mina lakum ba mu gaskanta ku duk bayanin da za ku yi mana ba mu yadda da shi ayin da ba mu gaskanta ku kada na ba'an Allah min akhbarikum haƙiƙa Allah ya ba mu labari daga cikin labaran ku Allah ya faɗa mana halayen ku wa qa'adal ladina kadhabu la wa rasula saboda haka Allah ya faɗa mana zaman ku na kun kai don ba ku yarda da Allah da manzo ne ba ai akhbarana bi ahwalikum Allah ya ba mu labari da halayen ku dai ku yi ta tahiya wa sayyara Allah amalakum wa rasuluhu haqiqa Allah zai ga aikin ku manzo zai gani sun wa turadduna bil ba'thi ila alimil ghaibi sannan in kun ka mutu an ka da ku za a mai shi koje wanda ya san gaibi ko shahada ya sa abin da an bayyane ai Allah za a dawo da ku ga Allah wa yunabbi'ukum ya ba ku labari bima kuntum ta'malu da aikin da kuka kasance kuna aikatawa ko ijazi ko alahi ya saka muku gare amma mu ba mu da magana da ku ba mu yadda da ku ba sai halifuna billahi lakum billahi lakum Ka da ba ku labari ba ku yarda ba Allah ya ce sai halifu na lako sai halguna billahi la kun za su ce muku sauran ce da Allah uzuri a gare su idan qalabtum in kun ka dawo ilaihi zuwa wurin su min tabuka daga tabuka don duk wannan rigima da kuka ji ana yi duk yaki ta muka ta tsanani lokacin al'amari yayi babu mai iya hita sai da imani kun san in matsala ta taso haka siyasa ta yi tsanani to duk wanda amina yake ana gane shi to matsalar siyasar kahirai su da tabuka din ƙarfi gare su annabi ya hito su sun hito sun ce sun shirya to munafakai na ganin ran na fa eh annabi ya tsaye bai dawowa ba shi yasa sun ka hito kowa ya ga rana shan zagi ne Allah ya ce sai ya halifu na lakun billahi lakun za su yi muku rantsuwa da Allah idan kalabtu ilaihi in kun ka dawo wurin su min tabuka su rance muku da Allah annahum ma'azuruna suna da uzuri fi takallufi da sun kai zaman su su ne muku rantsuwa da tu'ori don ku yadda da su ku kau da kai gare su ai da ma'ata ma'ataba ku bar zargin su Allah ya ce ku ari du'anun duk rantsuwar da su kai muku ku kau da kai gare su innahu najisun su sun zama kasanta su kazanta ce na najasa ne su da ɗi ne han saboda cikin su bai da kyau wa ma wahun jahannama kuma kuma su jahannama jaza'an bima kan yaksubun ta zama sakamako ga aikin da su aka kasance suna aikatawa sakamakon su ja na wadda haka babu wani uzuri tsakanin ku da su Allah ya yi musu hukunci ya yanke musu hukunci su yan wuta ne abin da dai sun kai buri na annabi ya mutu a kashi shi can da shi da manyan abokai ne to ko guda bai samu ba duk waɗanda ya ce da su manyan abokai ne ya dawo da su lahiya kuma an yi nasara ta buka an yi nasara Allah ya ce ya halifu na lakon litar da ya halifu na lakon litar da anu bayan taraba wani gumfa inna ma la yarda an ƙaunin fasiqin har yanzu da ya halifu na lakon su ne muku rantsuwa da Allah su munafiqai litar da anhum don ku yarda da su to Allah ya ce fa'aridu anhum ku da kai gare su to ce wa in tardau anhu ko ko kun yarda da su kun yarda da rantsuwarsu su ni ban yarda da su ba fa inna Allah la yarda an qawlul fasiqin lalle Allah bai yarda da mutane fasiki wayannan kahirai Allah bai yarda da su wala yanfa'u ku. don haka yarda ku ba ta da umarni ma sakatillah tare da hushin Allah Allah bai yarda da su ko kun yarda da su ai yarda ban zaka tunda babu abin da za ku iya musu wato Allah ya yi hushi da abin da munafukai sun kai ga yakin tabuka don son sun kai annabi ya wadakanta shi Allah in kana son shiri da shi ka so masoyi ne duk kace masoyi ne kake kiyaya da shi to ba ku da shiri ba saboda haka Allah ya ce kai musulmi ko kun yarda da su ni ban yarda da su ba shikenan duk wannan da yarda da su ita shi yarda da su fa inna Allah la yarda an yaqawmi fasiqin lalle Allah bai yarda da mutane fasiki الأعراب أشد كفرا الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم to al'arabu mutanen ƙauye ahalu badawi mutanen daji sawa'un duk ɗaya mina arabi cikin larabawa suke awa mawali ko cikin mawali waɗanda ba larabawa ba to in dai mutanen daji na a shaddu kohoran in sun ka tashi kafirci kafircin sai ya tsanani wani baka in sun ka tashi mina minahicin sai ya tsanani min ahalin muduni sun yi mutanen birni kafirci in sun ka tashi kafirci sun yi su minahici in sun ka tashi minahici ligab abin nan lijafa'ihim saboda wautarsu wa galade wa gilazi da ba'ilin da kaushin zuka ɗabi'unsu wa bu'udun an sama'il qur'ani da nisan su game da sauraron alqur'ani wato inda suke in ka shiga daji kwarai sai ka fi wani gari babu islamiyya ko guda ba a jami'in sallah in ba da daddare ba in an dawo da daji ba a jami'in sallah gaba ɗaya kun ga abin da ya kawo wannan saboda nisansu wato nisansu an sama'il ƙura'ani ga sauraron ƙura'ani babu masu wa'azi ko ɗan gane wani abu sai ya baro daji ko can dorewa da daji yana da zaman lahiya kai in kai kuɗi sai ka koma bakin gari kai gidanka cikin gonarka ka ci daɗinka lahiya lokata da shanunka da dukiyarka babu zuwa wurinka to ko sannan kun ji wani abin yake balle yanzu balle yanzu uwa ka samu wani abu ya zanna daji to ba su da malamai masu karantar da su to dole ne wautar su ta yawa wa ajaru Allah ya ce aiko sun dace su yi kafirci kahiran su kafirci su yi yawa munafikan su munafikan su yi yawa wa ajaru sun dace ai aula san dace da su zama haka nan wato bi Allah ya alamu da ma anzalallah saboda ba su san hukunci-hukuncin da Allah ya saukar ba babu mai faɗa musu Allah ya alamu da ma anzalallah ba su san hukunci-hukuncin da Allah ya sauka ala rasuli ga manzo ne ba haka ahkami na hukunce hukunci wa shara'i da shari'o'i libu'diha an majalisi sallallahu alaihi wasallam dan sun yi nesa ga majalisa annabi sallallahu alaihi wasallam wa hirmanihim kuma an haramta musu min mushahadati mu'jizati na ganin abubuwa ne na mu'jiza wa ma'ayanati ma yanzulu alaihi da ganin abin da ka sauka gare mana shari'i na shari'o'i wannan shi yasa mutanen ƙauye suke in sun yi ce za su yi mina in sun zama munafakai to sun yi yan bini iya munafici in sun zama kahirai sun yi yan birni kahirci saboda babu abin da ka taro su wa'azi da alkur'ani shi ka taro su babu shi babu shi daji shi kun ga dole ne a samu matsala shi ta za ku ga cikin dazoji matsalar da aka samu cikin ƙauyuka cikin daji wato tahiwar da aka samu cikin birni haɗari da yawa saboda babu wani abu da ka taro su wanda ka sa Allah shi raga musu babu babu karatu babu karantawa babu sallah babu jami'i babu sadaka babu zakka to kun ga matsaloli sai su duk abinda da ka tare ya tuna ko guda ba su da gashi ya kai shekara 60 bai karatu addini ba kuma na boko ma bai ba shi mai karatu kurmi ba to ka gani ina abu yi haka nan ba shi na ne ba ku labarin limamu wanda wanda irin haka nan an ka tambaye shi kashi kan musulunci ya ce cewa yana ciki kuma limami na masallacin jama'a. wace wani na ce an ga mai mai a matsayin fatiha ya ce ita akai ita abubba cikin shekar-shekar musulunci fatiha kuma liman na na masallacin juma'a kun ba yaro na ba lokacin da ya ka wannan magana ba duk gashi ne ya canza amma gashi bai sun yi cikin aljihi kuma sallah ya ka ba su to in ba kawai ba ana samun haka nan ku rika taimakawa kuna ba da ɗan lokacin ku wajen zuwa ƙauye ana karantar da ƙauyawa ku bar jiran sai an ba ku kuɗi ku masu wa'azin ku ku bar jiran sai an ba ku kuɗi ku zan ta zuwa saboda Allah wanda duk Allah ya taimake shi ya samu ɗan abin da zai sha mai ga mota ta sai ya samu wani ƙauye ya yi shi musu wa'azi ya sanatar da su ya koya musu wani abu wanda za su riƙa yi kamar a samu wanda zai ce ya zanna tare da su ya ci gaba da karantar da su Allah ya taimake mu wallahu alimun zakalfi ya Allah masani na da halittu ne hakimun fi sulhi bihim kuma mai hikima ne ga abin da ya aikata ga halittu ne ya Allah ya alimu ya hakim da iliminka da hikimarka Allah ka kara mana ilimi da hikima Allah ka kara mana ilimi da hikima ka kara mana imani da lahiya ka ƙara mana kuzari ga ayyuka alheri kuma Allah ka tausaya mana ka ba mu alheri ka kare mu daga sharri wa min al-a'rabi wa min al-a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'il عليهم دائرة سوء wallahu sami'un alim to kun ji ma ambaci kauyawa ba wai duka kauyawa a shaddu kufuran wani fakan ba akwai kauyawa inda ba su da kafirci ba su da minahici Allah ya ce wa min al-arabi to cikin kauyawan daji ma akwai man yattakhidhu ma yunfiqu fi sabilillahi magaramat akwai waɗanda suke kauyawan daji na in an ka ce ga wani aiki na addini in sun ka taimaka da kuɗi ganin suka yi a bashi na an ka aza musu sun ka biya wato ba lada suka biɗa ba suna ganin kamar gara matan wato wani bashi ne wa husrana kuma hasara sun kai la'annahu la yarju sawabahu don ya ba su amma bai kwaɗayin lada ga Allah bale yanzu ko kaufan a ya ba su don jin tsoro ka a ce mai kare wahum banu asadin wa gadafan kabila biyu na adda irin wannan aqida banu asadin da gadafan sunan larabawa ne har yanzu akwai su amma kun ga da yake tarihi na ta asalin su haka suke har yanzu an ka karanta ana haɗin su ga su zaune ana cewa ga da uwan su kuma bai kawo hitina don an ba da tarihin abin da ya gudana baya bai kawo hitina an ka ce banu asalin na da banu gadafan suna Allah ya saukar da Qur'ani akan su cewa aikin Allah ma ai sun kai ganin suka yi bashi na an kabi su wai ta kuma dawa'ir kuma yana jiran masiba ta sauko gare ku dawa'ir zamanin hitinun zamani da an tankaliba alaikum ta dawo gare ku wai ta kallasu minan eh, minan nifa minan infaki sai ya tsira daga ciyawar da ya kai Allah ya ce to alaihim da'iratu sawu wa'annan kewayowa masiba ta tabbata gare su as-sau'i bil fatai wa qura bid dami as-su'i ay yaduru al-azab wal halaku alaihim azaba da halaka za ta kewayo gare su la alaikum ba gare ku ba wallahu sami'un li aqwali ibadi ibadi Allah mai ji ne ga ba bayi ne alimun bi af'alihim kuma Allah masani ne da ayyukan bayi ne ya Allah ya sami ya Ali? ka taimaka mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya ka warkar da mu daga dukkan ciruta ka ƙara mana imani da ibadarka da tsoronka da halasi da albarka sunayenka ka ba mu kariya da tsaronka ya Allah ya sami'u ya Ali. wa min al-a'rabi ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إلا قربة له سيدخلهم الله برحمته Allah ya ce cikin larabawan ƙauye akwai na ƙwarai wa min arabi cikin ƙauyawan daji akwai manyo yu'minu billahi wanda ka imani da Allah imani na gaskiya wani yawon akhir da kuma imani da ranar lahira ka juhaina kamar kabilar juhaina wa muzaina waɗanga Allah ya ba da shaida cewa ƙauyawan daji na amma imanin su mai kyau na kamar wanda ya bada shi daga wa'ancin ƙawayen daji amma mina hacci gare su da kafirci to haka ya bada shi daga waɗanda ƙawayawan daji na amma suna da imani da Allah da ranar lahira kuma in sun ba da wani kuɗi na taimakon wani aiki na alheri wa yattakhidhu zama yin fi sabilillahi qurbatin kowannen su abin da ya ba su a wajen aiki a addini saboda Allah ya ɗauke shi ibada to buhu inda Allah da za ta kusanta shi a wajen Allah wa abin nan wa wasilatan kuma ya riƙa tsani ila salawatin rasul zuwa ga addu'o'in manzo da awatin rasul lahu manzo shi mai addu'a domin ga ga ka'ida wanda yayi alheri hadisi ce yayi man sana ilaikum ma'rufan fakashu wanda aikata muku alheri ku saka mai da alheri wa in lam tajidu ma na gubihi idan baku samu abin da za ku saka mai da shi ba Tofa da ulahu ku mai addu'a ku ta zuba mai addu'a hatta tarau annakum qad kafa'atumu har sai kun ga addu'a ga in ya ba da naira goma addu'a ga tana naira ashirin sannan sai ku bari to wanda ya muku alheri haka ake yi to shi yasa shi annabi baya ba kuɗi gare shi ba farko al'amari don haka waɗanda sun kai mai alheri addu'a ya kai musu su suna bayowa don kwaɗayin a abin nan don kwaɗayi wa wasilata ila salawatin rasuli don ya zama tsani ga addu'an manzo da'awati salawatu nan da'awati annabi ya mai addu'a ala ku saurara Inna abin da sun ka ce sadakan nan tasu qurbatu ta zama ibada gare su bisa kunin rai wa qur'a bi dami qurbatu qurbatu lahu wato kusan ibada ce mai kusanta su ga Allah wato tana kusanta su inda huga wajen Allah ay yataqarrabuna biha ila Allah suna neman kusanta da ita zuwa ga Allah sai da khilhum Allah fi rahmati to irin waɗanda duka wayanda ka ɗiba dukiyarsu su ciye saboda Allah kawai sai da khilhum Allah fi rahmati Allah bai shiga da su cikin rahmati ai yarhamuhumullah Allah zai musu rahama wa yadkhiluhum jannata ya shigar da su aljanna sai ku lura da wannan darasi kowan ku yayi kokari yayi abin da zai shigar da shi aljanna ka yaƙi zuciyarka kai sadaka saboda Allah ba don kowa ba ka yaƙi zuciyarka kai sadaka saboda Allah zuwa da shi dan ya ɗibe ka kakkai sadaka ka dauki hoton kowa alama ta nuna ba dan Allah za ka yi don wasu su gani kaka ɗauki hoton kowa in ka gina makaranta ko masallaci kakka kira kowa hoton komi kakka ɗauka ce za a masallacin masallacinka a dauke hoto a zo da tura a facebook a allolin ka su gani wayanda ka yi don su in dai don allah ka ya gani kuma ya sani kakka yi hoton komi kakka yi bikin komi makaranta ko masallaci kakka yi hoton komi kakka yi bikin komi wanda ka yi don shi ya sani to in kai haka na saboda allah Allah zai shigar da kai cikin rahmati wa'anda kai haka nan sai da khiluhumullahu fi rahmati Allah zai shigar da su cikin rahmati ay yarhamuhumullah Allah zai musu rahama wa yadkhuluhum jannatan ya shigar da su aljanna inna Allah ghafurun li ahli da'ati lalle Allah mai gafara ne ga masu yi mai da'a rahimun bihim kuma mai tausayi gare su ya Allah ya ghafuru ya rahim ka taimaka mana Allah ka yi muna rahama ka gafarta mana zunubanmu duk abubuwan da muka yi waɗanda baka yarda da su ba mun roƙe ka gafara Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana ka ƙara mana imani da lahiya ka warkar da mu daga ciruta kowace iri ka ƙara mana ikhlasi wato yi saboda kai kuma ka ƙara mana mataba'a wato koyi da manzon Allah wajen ayyuka ya Allah ya gafurur rahim ka tausaya mana Allah mun taru a nan sai dai wani abu da ya shigo ba daga baya amma Allah mun taru nan don bai ɗaya ita dai ta tara mana sai dai wani abu da ka shigowa daga baya to ka yahe mana shi don albarka sunaye ka gafarta mana shi don daraja sunaye to wa ba da hadisi an munafiki bayan yayi magana akan munafikai min ahli madina cikin mutanen madina wasu arada sunufar arab ya gita nau'i nau'i na ƙauyawan daji to yanzu ya udu siyaku siyakin magana zai dawo ga abin da yake magana akai ne can harko da yasa arera waƙiyar su kulle dan ya gita abin da al'umma ke ciki ne dukanta hadira ha wa ha, na birninta da na ƙauyenta mu'mina ha wa munafiquha wa munafiqiha ta da munafiqanta ha wa asiha mai da'atta da mai sakonta wa man ah, ya kalli da da'a bil ma'asiya da wanda ka ya saɓo da kuma da'a wa man arafa masirahu da waɗanda sun san makomarsu wa man turika amruhu lillah da wanda an kaba al'amari ne ga Allah ba wada makoma ce ba duka wannan yace zalika kullu al ahad bi tabuka wannan duk bayan an dawo tabuka an ka bayyana wannan asiri duk ba an dawo tabuka فقال الله يتي والسابقون أول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والسابقون واتوا متعن هركو الأولون نهركو واتو متعن هركو نهركو هركو mina muhajirin wal ansari na muhajiruna da ansaru su a musulmi na farko da sun kawar musulunta wa hum man shahida badar suna wa'anda sun kaje yakin badar su a abin nan al muhajiruna wal ansaru su halarci yakin badar au jami'u sahaba ko kuma ana nihi dukkan sahabai. ko waɗanda wallazi na taba uhun da waɗanda sun kabi sahabbai ga addini ila wa mil kiyama har zuwa ranar kiyama wayanda har zuwa ranar kiyama wato ba su canza aƙida ba suna nan aka aƙida sunna sai dai abin da ya ƙarhinsu wanda ba su iyawa ko kuma abin da ba su sani ba amma dai suna nan bisa ga aƙida sunna sun bi sahabbai da ihsanin da kyautatawa fil amali wajen aiki to duka waɗannan mutane da su muhajirunan da ansar da mutanen da sun kabe su daga baya duka ga makomarsu su san san makomarsu kamin su mutu radiyallahu anhu Allah ya yarda da su ay radiyallahu azza wa jalla anhu Allah ya yarda da su da kai ne da ihsanihi saboda kyautatawa da sun kai fil itiqadi ga aqidarsu wal ibadati da su. wal mu'amalati da mu'amalarsu fajazahum bi da'ati Allah ya saka musu da wannan da'a da sun kai mai wa sawabihi da ladatai ya ce ya yarda da su radiyallahu anhu wa radu anhu su kuma sun ce sun yarda da shi abi sawabi ladar da ya ba su sun yarda da ita kun ga tabadalur rida a bi rabbihim al'ala sun yi canjin yarda da ubangijin su madaukaki ya ba su sun yarda sun yi aiki ya ce ya yarda su ko ya ba su janga sun ce sun yarda babu sabani sun yi aiki ya ce ya yarda ya ba su janga sun ce sun yarda kun ga an yi musanya yarda tsakanin su da shi wa ha'ula'i waɗanga mutane kuma humus simple ashraf su ne nau'in da sun kai kowa daraja fi hadal milla cikin wannan addini na musulunci al-muhajiruna wal ansar sun yi kowa daraja cikin abin nan wannan addini na musulunci wajaza'uhum sakamakon su a'addallahu lahum jannatin Allah ya musu tanadin aljanna tajri min tahti al-anhar gulabina gudana karkashin ta wa bi qira'atin bi ziyadi min tajri min tahti al-anhar khalidina fiha abada an qaddara musu dawama cike har abada zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma wanda Allah ya bata ba annabi saboda haka ba daidai na wani ya dora zargin sa ba annabi yana bakin su sun sama koma su Allah ya haɗa musu ‘yan aljanna kai annan wallahu a'lamu kuma ka dawo kana baci wanda ya sai inda zai na qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce inji Abu Sa'id na khudri kama wa da Bukhari da Muslim suka rawaito ana bi sayyidina khudri radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tasbu asabi annabi ya ce kafa wace samu yana ina ku ina su ku dora bacin sabai na kuna cewa sabai kaza ba na kwarai na ba ni sabi kaza na hane ku annabi ce na hana ku ku koma la tasbu asabi walau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba da a ce ɗayan ku ya bada sadaka wanda yawan ya kai girman dutse uhud ma balaga mudda ahadiyya bai kai misalin mudu guda wala nasifa ko rabin mudu da da, sahabi na ya ba su sadaka ba duk abin da kai ko bi kai bai kai tahin hannu wanga wanda sahabi ya bai ba don shi ya bai sadda aka bukata shi sadda ya ba su sannan aka bukata kwatanta da kanka gani in ka rasa abinci gidanka baka da abinci baka da kudin sayi ne ga lalurori cikin gidanka wani ya ya iske ka ya kawo abin nan naira dubu ya baka daɗin da zaka je kwatanta shi da rabda ga ka da abincin ka wadatacce ga ma fiye da dubu goma cikin aljiyonka wani ya ya baka dubu wasu kwatanta shi da dubun nan da baka da komi ya baka ka hiddo nan sun yi maka waɗanda dubu harsun don yanzu ƙari ɗaya za ka yi ba ka da buƙata to nan sa ba annabi na farkon nan sun taimaka sadda bai da mataimaki sun taimaki addini sadda addini bai da mataimaki sadda Allah kai ka ta kiran ku yan tansurullah yansurukum kuna jayewa to wanda ya taimaka sannan yahi wanda ya taimaka yanzu saboda haka ku babbacin sahabbai kuma daina sahabbai sahabbai abinda sun kai babu wani wanda ka yi kamata Allah shi haskaka su cikin kaburburar Allah shi ƙara yarda ta gare su Allah ya ƙara rahama ta gare su mu kuma ƙarƙashin hadisin almar'u ma'aman haɓba Allah muna son su sahabban nan na annabi muna son su Allah ka samu tare da su tunda annabi ya ce kowa za a tace da wanda ya kaso mu dai sa ba annabi mana son kuma fatar da na kai duk wanda a wurin ga yana son annabi da sahabbai to Allah muna son su Allah ka tashi mu tare da su da albarka ya wa mimman hawlakum min al-a'rab wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم وآخرون فاعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم وممن حولكم أيها المؤمنون يا قوم من المدينة cikin ƙauyawan nan da a gehen min al'arabi na ƙauyawa munafiquna akwai mala'ikai cikewa kun san wato su munafikai suwa illa ko wadanni jama'a ko wadanni jama'a ko 'yan duniya haka ko 'yan siyasa Munafakai su an illa don su ka shigowa cikin ku su ga da kuka gudanar da abuwa da irin nasarar da aka gare ku su koma wajen makiyan ku su bayyana musu sirrin ku sai su ƙara ɗauka mataki da ƙarfi to Allah na sanar da mu'minai yace wa min man ko ayyuhal mu'minuna munafiqu min a'rab Wayan wayannan da yin fa ya ku mu'minai akwai mina haika Allah wa wai ta ka tsantsan wa min ahli madinati munafiquna cikin mutanen Madina ma akwai munafiqai wal madinatu asimatul islam madina babban birnin musulunci na duniya wa gairaha tabi'un laha wannan tabiye yake da ita faka annahu faka annahu yaqulu kama Allah na cewa wayujadu simful munafiqin min hawlil madina ana samun wani nau'in munafiqai min hawlil Asima, gehen babban birnin tarayya wa biya maradu ala nifaq kuma cikin ta akwai qarari ga munafiqi laddu bihi sai zuri tibinai wa tamarru alai sun doge gare shi kuma wa hazaqu sun yi hazaka ga munafiqi hatta la yakfa amruhum al'amarin su ya ba amma gane munafiqai na an ba wanda ya sani ba la ta'lamu ayyuhan nabiy kai annabi baka san su ba lima balagu fi abin nan fi tahayyuli saboda isassu matuƙa ga dubara ga hila tun da faɗi ga minahici ila an sirta ila an sarrat bi haisu la ta'lamu to ila an sirta bi haisu la ta'lamu har inda kai ka kasance baka iya gane su ma asafa'i ka duk da tsarkaka tunaninka wa adam itla'ika alal asarari don baka san abin da aboye ba to na hannu na alamu Allah ya ce to mu mun san su sanu adibu ni za mu yi wasu azaba sau bil fadiha za mu kunyata su aw da qatl bi dunya ko mu sa a kashe su na duniya wa azabil qabri kuma ai musu azaba qabri summa tubu summa yuraduna sana a dawo da su bil akhirah ranar lahira ila azabin adimin zuwa ga azaba mai girma ko wannan shine saboda haka kun gani wato wasu manafakai sun kware har da annabi bai iya gane su wanda annabi ya gane wa kuka sai ya gane shi to Allah ka kare mu daga sharrin manafakai. amin in kuka diba ko hitanin nan gada akai na duniya duk wanda kun ka ji masiba babba ta faru gare da munafikai na suna suna nan suna kallon ka suna nan tare da kai amma babu amana to wasu mun akaru akwai wasu mutane wanda ba muna kai ba qaumun na wasu mutane na mubtada qaumun akaruna eh tara hudu da hudu su sun yi hudu ci da bin su mena takhalluji lalle ba su kai ta buka ba amma sun yarda sun yi laifi wa jumlatu eh tara hudu da hudu wato na'atu na'atu mubtada ay sifatul mubtada wa khabru ah, jumlatu wa amala salihah wato khabru mubtada su waɗannan mutane kaladu amalan Saliha sun cuɗanya aiki mai kyau sun yi aiki mai kyau wa ta yi kuma sun yi wani aiki wanda bai da kyau wato sun yi aiki mai kyau wa huwa hun qabla zalika jihadin da sun kai kamin ran tabuka sai keta qabla zalika takhalluf kamin wannan jinkiri alwaqi wa minhu min tabuka wanda ya auku gare su ga yakin tabuka kamin yakin tabuka duk inda annabi kai ta an hita da su yau na Allah ya kawo musu wagga lalura sai sun ka ƙeta ta tabuka kun ga sun yi hurci au rama biyan zunubiyan ko kuma sun yi hurci da zunubansu au da zalika ko wani wannan wa akhara an sun yadda sun yi aikin kwarai kuma ga wani mara cewa wahiyar ta kallubo hitar hita gada an kai wanga karo ba su hita ba kun ga sun yi hurci cewa lalle mun yi aikin kwarai kuma wanga ba mai kyau na ba to da ba su ɓoye ba dama kun sa abinda Allah ka so in ka saba mai kasan ka saba ka yi hurci ka yi laihi ka nemi sauƙi to su tun da sun nemi sauƙi asallahu an ya tuba alayhi haƙiƙa Allah ya bai an shi tuba su inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai rahama wa hada sinfu min abu lubaba cikin wannan nau'i akwai abu lubaba wa jama'atu min sahaba akwai wasu jama'a cikin sahabbai takallafu an gaza wata tabuka wanda suka yi jinkiri ba su ta yakin tabuka ba sun ma'aha su wada abdambi sannan sun ka tabbatar da sun taka zunubi babba fa tara rabu da sun kai huruci da zunubansu wa nadamu sun kai nadama wa wasaku hom suka daure kawunan su fi siwarin majidi ga ginshikin masallaci kamar shi abu lubaba din lamma balagahum ma nazala fil na lokacin da labari ya zo musu ayoyin da suka sauka ga masu jinkiri sai suka yi nadama wa kalabu Allah ya Allah ya hulluhum illa nabi sun kai rantsuwa ba mai bayyana su daga daurin da sai annabi in shi ko annabi bai bayyana sai Allah ya ce shi bayyana sallallahu alaihi wasallam fa hallahu sai annabi ya bayyana lamma gufira lahu lokacin da aka gafarta musu bi al aya da wannan aya walamma utilqu sadda an ka sake su kalu sai suka ce ya rasulullah hadihi amwalun allati khallafanha anka wannan dukiyoyin mu kenan wanda ita ta ta samu jinkiri kun san ita dukiya tana dadi tana da sharri tana hana mutum motsi tana hana mai aikin alheri ita dukiya suka ce to wanga dukiyar ita ta ta hana mu bin ka wajen jihadi Allah ya kallafa na anka ku za ka anshe ta fata sadaka biha kai sadaka da ita wanda hirna ka tsarkake mu wata gafir lana ka roƙi Allah shi gafarta muna wa qala sai annabi ya ce ma umirtu ana akhudha min amwalikum shay'an ba umarce ni in karbi wani abu na dukiyar ku ba dukiyar ku kan ba an sa amma dai in kun tuba ga Allah zai an shi tuba summa amarahu Allah aka akhadha sannan sai Allah ya umarce shi a ya karbi dukiyar tasu sai ya anshi wani bangare yace su kasa uku kowa ya ba da kashi guda ya rike biyu saboda duk wanda an mai kuɗi bai iya zama babu kuɗi in ko ka gani ya zanna babu kuɗi cikin bakin ciki yake to sun ce dukiya ta shigartar da su don haka yanzu sun yanke shawarar su yi sadaka da ita don ga ƙa'ida duk abin da ya shigartar da kai daga Allah to maki in kana yi kokari rabe da shi duk abin da ya shigalta ka yi raba ka da Allah to maki in kana ko mutum ko dukiya ko mata ko da duk wanda ya raba ka da Allah to makiyin kana kai kokari kai nesa da shi ka ga wanda za ka ka tsira gare shi da shi na suka ce dukiyar ga makiyan muta mun bashe ta sadaka annabi ce a to daga baya da Allah ya ce an sa sai ya ansa to wannan imanin sahabbai kenan radiyallahu anhu da albarka sunayenka da sabobinka madaukaka ka taimaka mana Allah ka gafarta mana ka shirya muka daidaita mu ga abin da kaka so kana da dashi yadda ka taimake wa'annan bayanka suna yin laihi kuma su gane sun yi kuma su dawo gare ka Allah ka yahe masu Allah mu roƙe ka mu ma ka taimaka mana hakan laihukan da muka yi sanar da musuwa ka sa mu gane laihin da muka kuma ka taimake mu mu gyara ka taimake mu mu tuba ka taimake mu ka ba mu shiryarka Allah ka gafarta mana nan za mu kwana insha Allah To, a sallah fila da tsalla farilla don wanda ka yin su wato shu'i da tsoron Allah aka so ya sa cikin tsalla saboda haka idan kana da mamu da yawa ba ka iya jiyar da su da bakinka kawai babu lahi a sa lasifika don su jiya babu lahi a sa lasifika don su jiya amma amma idan idan ba don wannan ba idan ba don wannan ba in ya zama a mutum da shi da mamunai yana ji kuma suna iya yana iya ba su abinda suka so da murya tai to kashe ta lacibi ka yaban maladan lati ka tai can shi yahi yaban maladan lacibi ka tai can shi yahi saboda haka sallar tahajjud da kuka gani a in mutane sun yawa babu yi a sanar da su da lasika amma dai in son samu na ajiyar da mutanen masallaci in son samu na ajiyar da mutanen masallaci masu gidaje can suna kwanan su a basu su yi kwana in sun kawar kayan jama su ma su yi in son samu wannan kuma ai kun shekara muna gaya muku wannan ba mu cewa ka a yi da lasirika amma dai ka a yi da ita yahi in dai ana iya jiyar da mutanen da sun kato ta in dai ana iya jiyar da su to a jiyar da su yahi a a su ajiyar da su ajiyar da mutanen gidaje a hana musu kwana sadda ku kun kawara ta hajji wani sannan ya gama sadda kun kawara wani sannan ya gama yanzu ya kwanta kun hana mai kwana shi sadda ya ya ya yi tashi bai hana muku kwana ba sadda kun ka gama kuna gamawa shi wani sannan zai tashi to yana so ya kwanta daga harku ya dan huta ya an ya tashi kun hana mai kwana kun ga hana mai sallah to ku yi wada ba ku cuta mutane ku yi wada ba ku cuta mutane mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم ku sai Allah ji kokin nan da kuka aje a kafa a kun ga kamar yanzu irin na masallaci ana iya kai su don haka sai a jira duk su bi nan waɗanga nan su bi bana wanda a cikin masallaci yana biyu? eh waɗanga kaga ai sai an raba su da wa'ancan na sama in ba a raba su da na sama ya an kawadi na na sama na karba wato shi tahajjud in dai na da aka so a samu sosai shiri aka yi shiri aka yi amma ita wuta haka a haskaka mutane wuta wannan bai da laifi wannan bai da laifi amma dai yadda dai za a shagartar da wanda bai taho ba a hana mai can gida ne shi an bai da kyau shi ya sa kun ka ga malamai sun rawaito Aisha ta ce manzo Allah yana sallah da daddare yadda ba shi hana mini kwana eh bai hana mini kwana cikin tahajjudi ne bai hana mini kwana ayin kuka diba masallacin Makka da na Madina za ku ga duk gidaje masallaci babu gidan mutum ko guda wurin duk hutar na wa'anda a cikin duk sallar sun ka taru. duk wa'anda a cikin sallar ta hajjutin ya kawo su da an ce yau 27 ga wata wani ba bai koma wani ya tashi ya gida an ƙari ta hajjut shi ya wuce mu gidaje na can to ba a kai ka can akwai lasbikokin can sai ranar sauka radda mutane sun yawa duk hanyoyi ko ranar jima'a wanda masallacin mai ɗaukar mutane duk suna a can sai a kai musu lasifika na yadda su wa'anda sun kana sun ka to sallar jima'a a kai musu lasifika kwata ya gani haka nan ta hajjar ɗin kwata ya gani rada duk aka sauka ran nan aka taro da yawa to ran nan duk inda hanya take wadda aka ganin tana kawo masallaci mutane na taruwa nan dama akwai wayari buɗa suna abba a yi to yau tun da akwai masu bukata ta ga sannan sun tausai a buɗa don su ji abin da ake yi amma na can cikin gari ba su jin abin da ake to in dai za ku yi haka nan ya yi in za ku waɗi ku haɗe wa na haɗi eh, in za ku haɗi ku haɗe ku haɗe eh, kakku ne kari ga abin da ba haɗi eh, to sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wa sallam.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 Allah muna roƙonka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan badi'us samawati wal ardi dal jalal wal ikram ya hayy ya qayyum Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka azurta mu akhlasi da mutaba'a Allah cikin zukatan mu ka ɗebe son riya da ayyukan mu ka ɗebe son sum'a kuma da maganganun mu Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana lahiya Allah ka ƙara mana kuzari ga ayyuka alheri Allah ka raba mu da sabonka Allah ka raba mu da sha'awar sabonka Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu da uwayensu da kakanninsu da yannansu da kannansu ka gafarta wa matayenmu ka ƙara musu imani da lahiya ka gafarta musu ka gafarta mu uwayensu da kakanninsu ka gafarta mu ɗaya da zuriya ka gafarta mu ɗaya da zuriya waɗanda da ka ba mu da wanda za ka ba mu ina wa mai kiyama Allah mu duka Allah ka gafarta mana garin nan namu da ƙauyuka ne Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka ƙara mana kwanciyar hankali da nasuwa ko mutum ko aljani ko mutum guda ko da yawa duk waɗanda ka san mana wasu su tada hankalin mu cikin wannan gari da ƙauyuka Allah ka yi mana maganin duk shirin da sun ka kwalla Allah ka mai sai gare su duk makircin da sun kai Allah ka mai sai gare su mu dai albarka albarka kama na roƙonka ka zaunar da mu lahiya kuma laifukan da muka yi waɗanda ka kawai akawa mutane azaba mun roke ka Allah ka yahe mana kuma ka raba mu da yansu da albarka sunayenka Allah ka zaunar da garin nan namu da ƙauyuka ne lahiya Allah ka zaunar da garin nan namu da ƙauyuka ne lahiya wannan shi ya ta ni'ima da muke ta wannan darasi a cikin ta mun ka Allah ka ƙara mata shiriyar ka ƙara mata kwanciyar hankali da natsuwa ka ƙara mata ci gaba da arziki mai amfani ka kare wannan ya ka kare mutanenta Allah ka gafarta Ka mana baki daya gidajen mu ka bamu kariya da tsaronka makarantun mu muka bamu kariya da tsaronka masallatai mu ka bamu kariya da tsaronka da albarka yanka Allah ka ansa mana addu'a wannan jiha ta mu gaba daya Allah ka tsara mana lahiya da zaman lahiya ka ƙara mana kwanciyar hankali da natsuwa ka ƙara mana ci gaba mai amfani ka ƙara mana arziki da ilimi da ci gaba mai amfani Allah ka zaunar da jihar mu lahiya do wata hitina Allah ka hitar da ita do wani tashi hankali Allah ka fitar da shi do wani tsoro Allah ka fitar da shi Allah ka zaunar da jihar ga mu lahiya ka zaunar da arewa ga mu lahiya arewa baki ɗaya kowane bangare nata Allah ka gusar da hitina ka gusar da tashin hankali ka gusar da da tsoro ka zaunar da mu lahiya da albarka sunayenka da sabobin ka maɗaukaka Allah ka tusaya mana ka taimaki tarayyar Najeriya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya ka shirya shugabannin Najeriya ka shirya shugabannin Arewa ka shirya shugabannin wannan jiha ta mu ka taimake mu Allah da albarka sunayenka Ka taimaki kowa kan mu Allah ka ba mu nasara ka ba kowa nasara kan mu Allah ka ba mu rinjaye ka ba kowa rinjaye ka Allah ka karfafa mu kada ka karfafa kowa ka Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu da albarka sunayenka Allah ka tusaya mana ka taimaka mana Allah ka ansa mana addu'a yau Allah muna roƙonka aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da tsaya da iyali da zuriya baki ɗaya saboda albarka sunayenka Allah ka tusaya mana Allah ka gama mu da lailatul qadari Allah ka gama mu da lailatul qadari Allah ka gama mu da lailatul qadari ka ba mu duk alherin da ke cikin azumin Ramadana ka kare mu daga daga duk wani shiri da yake ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وإنا عذاب النار اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين